tun a watan maris da ya gabata ne aka samu bullar cutar wadda ke kawo kumburin ciki da kuma ciwon zuciya a wasu yankuna na karamar hukumar mulki ta isa da ke gabashin sokoto sai dai jami'an kiwon lafiya na yankin ba su kai rahoton bullar cutar ba sai da aka kawo wasu da suka kamu da cutar a asibitin koyarwa da jami'ar usmanu dan da ke cikin birni abin ya yi muni kwarai da gaske haka ce mutum talatin da wani abu suna kwance ba mu sani ba sannan ga wasu mutane can sokoto suna kwance ba a sani ba sai da ni je udu ni gani da ido na ne tabbatar tare da cmd din mun ka zaga ya gwada mana sauran daraktoci na baka abu kai ɗaya da hannu ɗaya bai ɗauka da yaki kwamishinan lafiya ta jihar kenan asabe balarabe ta nuna bacin ranta akan rashin sanar da bullar cutar inda har ta kama mutane 32 nan take daga baya dai gwamnati ta sanar da cibiyar hedakwatar hana yaduwar cutuka ta najeriya don ɗaukar matakin da ya kamata cibiyar da nan take ta aiko da jami'anta domin gudanar da bincike suka ɗauki samfuran abubuwa daban-daban a yankunan da cutar ta bulla domin gudanar da bincike sai dai kawo yanzu ba a kai ga gano abin da ya kawo cutar ba a cewar dr nuhu aliyu dogon daji jami'i mai kula da yaduwar cutuka da annoba a jihar sokoto kumburin jiki ne wanda wanda ke samar saboda taruwar ruwa cikin cikin yara cikin marar lahiya ba yara ba akwai manya daga cikin su a likitance akwai abubuwa da an ka san suna kawo taruwar ruwa cikin jikin mutum kamar in koda tana da matsala ko zuciya ko anta to amma waɗannan marar lahiya an bincika kodar su da zuciya su da kuma anta su da an ka lahiya lau su har yanzu gaskiya ba a tantance mina ne kawo na rashin lahiya ba. To sai dai da haka jagoran ayaran kwararri masu kawo ɗauki na cibiyar hana yaɗuwar cutuka ta Najeriya, Mr. Tajuddini Orola lokacin da yake yi wa mataimakin gwamnan jihar sokoto muhammad idris bayani akan wannan cutar ya ce tuni sun tura dukan samfurin da suka dauka a cibiyoyin gudanar da bincike a sassa daban-daban kuma suna kan aiki na binciken cutar uh, ya ce da zaran sun kammala bincike suka bayar da rahoto za a san abin da ya kawo kamuwa da wannan cutar da kuma yadda za a shawo kan magance kamuwa da ita zuwa yanzu da ya cutar wadda ta bulla a karamar hukumar ta isa ta yaɗu zuwa makwabtan ƙananan hukumomi a cewar jami'an kula da yaɗuwar cutuka da annoba dr nuhu aliyu a halin yanzu dai abin da muke da cikin list ɗin muna da mutum 196 wanda sun kamu da wannan cuta kuma bayan isa abin ya yaɗu ya kai ga samun birni kuma an samu daga illela kaga lokacin goma uku kenan ko an samu hasarar rayuwa bakin sadda aka fara gane cuta zuwa yanzu yi eh, gaskiya an samu rashin um, rayuwa mutum bakwai an san wanda wani cutar ta yi da rayuwarsu. Dr. Nuhu Aliyu ya ce yau ne ake sa ran babban darakta na cibiyar hana yaduwar cutuka ta Najeriya zai je Sokoto domin karfafa gwiwar aikin gano cutar da kuma ɗaukar matakan shawo kanta. sai dai wata matsala da masana suka ce tana addabar najeriya kan gudanar da binciken cutuka ita ce rashin isassun wuraren bincike da ake da dukkanin kayan aikin da ake bukata ga gudanar da bincike abinda suke ganin akwai bukatar ƙara mayar da himma domin shawo kan wannan matsalar Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.